Yau da gobe. kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da fatan ai hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zango FM. sai kuma wasu tashoshin na zango FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Bahari. ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma sha uku ga watan yuli na shekarar dubu biyu da ashirin maudu'in namu na tashin hankali ne wato fyaɗe inda lamarin ke ta kamari da gaske akwai wanda zai yarda cewa ya ci zarafin wani ɗan adam ta hanyar fyaɗe. sabon na faru sakamakon maganin da na sha da sallah to sai na sha wani maganin gargajiya to shi ne a sai min damuwa shi na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara to gaba na tsaya na yi na yi kwanta ya gagara shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da spana tsakanin cinyen shi kare mu da al'umma baki daya. Gaskiya dai wannan bayani ya bani takaici akwai tashin hankali a ciki matuka. Jama'a kun ji gutsare daga cikin abubuwan da muke tafi da a cikin shirin nama a yau. Wakilar sashen Hausa a Jos ta tuntubi wasu mutane da aka kama da suka aikata wannan aika-aika. Sannan daga jihar Kaduna mun sami bakuncin wata yarinya da ta yarda ta yi bada bayanin yadda hakan ya faru da ita. To daga bisani kuma akwai labarin wata yarinya da aka yi wa ciki mai karancin shi. shekaru sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare yanzu bari mu fara da ziyartar jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta samu tattaunawa da wata yarinya da ke mataki na hudu a makarantar firamare wacce aka yi wa fyaɗe Jama'a muna daɗa jaddada cewar muna ka muku waɗannan labaran domin sanar da ku halin da al'umma ke ciki. In dai akwai yara tare da ku yayin da kuke sauraron wannan shiri. Ya zamana kuna shirye wajen yi musu bayanin wasu abubuwa da ba su iya fahimta ba domin ƙarancin shekaru ko kuma ku saurari shirin ku kaɗai. Yanzu ga hirar binta da Hawwa'u. nawa a makaranta ko baki a makaranta ina yi ajin kina primary four to ko za ki bamu mu labarin abin da ya faru da ke a rayuwa na maganan wani ya bata ki eh to ya abin ya faru wata rana ne muna cikin gidan kakanmu kullum muna zuwa sai ranar muna ta wasa da yaran gidan kakanmu sai ya kira ni sai ya ce wai na makocin ko dan uwanki ko kanin babanki makocin gidan sama ma kakanmu sai ya ce kowa ya zo ya ansa sadaka mm. shine ya raba mana biskit ya ce ni na shigo gidansu mm. sai na shigo yaro ne ko babba ne babba ne babba yana da iyali ke yana da aure eh amma ya saki matan to ba kowa a gidan a lokacin eh mama shi ta tafi siyar da biredi hmm. shine sai na shigo gidan sai ya kulle ni a ɗakin shi sai ya ce wai zai dinga bani kuɗi shine sai na ta jin tsoro ya ce wai zai iya zai iya kashe ni shine sai na ce don allah ya yaƙuri shine ya ce sai ya kashe ni shine sai ya tuɓe min wando sai shi ma ya tuba na shi ne sai ya mun na ji tsoro na jingina da bayan kofa zan gudu shine sai ya kamo ni to baki ihu bane ko babu wanda zai jiki ne babu kowa a gidan ina ta kuka shine sai ya ce in ban yi shiru ba ya kashe ni shine na ce don allah ya shi shine sai da ya gama min Eh, ya ce na wuce ya bani kuɗi na ce ba zan ansa ba shine sai ya ce na gaya ma wa'insu ya ya kashe ni shi ne wani makami ne eh, ya ɗauko wuka wuka wata iri wanda ake yanka rago so bayan da abin ya faru da bayan da ya gama kin iya tafiya da kafafuwanki eh na iya sai bude miki kofa ya yara ko ki ko ya baki ke kada kika fito haka ya ce na fito sai ya sa kayan shi ya. ya hau mota ya tafi kasuwanci ya ni kuma na wuce sai kika koma gida wurin kakan ke gaya mata ko a'a shiru ki kai ban gaya mata ba ya ce na gaya mata ya kashe ni shine ne ta jin tsoro shine sai kullum in na zo kullum ya kama ni ya mu ya ba ma so ɗaya wani abu eh to ya kike ji lokacin na fara ciwo kullum ina yin fitsarin jini sai a ce mm, sai kakata ta ce anya ba a mun wani abun ba sai mamanmu ta ce to gashi nan dai shine sai sai wata rana ya ta ce ta tambaye mamanmu eh ta tambaye ta ce wai menene yanzu kike yin fitsarin jini bayan na warke shine sai na tafi makaranta sai ina dawowa ta ganda da kuɗi a hannuna sai ta ce shi kuɗin eh, sai ta ce mu wannan kuɗin waye sai yan makarantar mu suka ce wai sun gani da kuɗi da yawa a hannuna sai na ce hamsin ce kawai a hannuna sai aka ce in ban gaye gaskiya ba sai an zane ni shine sai aka na ce sai na ce zan gaya muku shine na ce tsakanina da Allah wallahi wani ne yake zuwa ya kulle na ɗakin shi shine sai mu ta ce wane ne shi sai na ce dini shine sai ta ce wani dinin na ce dinin kusa in hajiya dinin mai buredi shine sai ta ce mu je gidan ki nuna min ɗakin shi muna shiga. Kafin nan ba wanke tsaya ta bincike a jikin keke ba? ta bincika sai ta ce mu je cikin gidan sai muna zuwa gidan sai muka ga ɗakin shi a kulle sai mamanmu ta ce mu koma gida sai 'yan gidanmu suka ce gobe ta tura ni in na je in dai ya mun ye ita ma ta biyo ni a baya ya ta kira sai in ya gama mun ye in ya fito da ni sai ta kira mutane in mutane su zo su kama su zo su ta cewa ya mun wannan shine sai ta eh sai mu ta ce a aka gaskiya ba za ta iya ba shine sai sai kawai baya nan ya tafi zariya baya ba a yake samatar tare da kowa yana zama tare da mu tafiya kawai ya yi sai kawai sai kawai sai dai dare ta yi shine sai kawan mamanmu ta zo ya ta gaya mata sai mamanmu ta gaya mata sai kawai sai dai sai dai mamanmu ta ce sai dai kawar ta ce wai mu je wannan mu shirya mu je station shine muna ta muka je mun daɗe a station ana ta mun tambayoyi eh mm. sai ana ta mun tambayoyi muna gamawa yi muka tafi gida sai washe gari aka hau da mu mota sai aka ce mu tsaya sai muna tsayawa sai aka ce wai mu je wannan din sai aka hau da mota sai aka ce mu sako a mota su kadai za su je su kamo shi sai suna zuwa yan station din eh, sai suka je suka kamo shi washe gari sai aka sauke shi sai aka sa mai wanka aka kulle shi a station sai suka ce mu zauna a falon sai mama shi ta zo sai ta ce don allah mu ya ƙuri shine sai aka ce sai aka ce ba za a haƙura ba shine sai hawan jinin ta ya tashi sai aka wuce da ita shine shi ma baban hawan jinin shi ya tashi iyayen eh shine ana cikin yin haka sai aka ce mu wuce gida sai da yamma mu dawo sai muka dawo to yanzu da an hukunta shi an kai shi an yi shara da ku a kotu a'a ba a yi ba a gida aka sulhunta eh aka bada hakuri Eh. A abu ma kwara ba hmm. sai aka ce wai za a ba mu kuɗi a kai na asibiti hmm. shine sai mamamu ta ce a aba za ta yadda ba sai baban ta zo sai mamar ta zo gidan tana ta ba mu baban mu hakuri sai ya ce za a tafi sulhu amma za a dawo shine sai ta ce sai aka ce a sake shi shine sai suka ce kawai ba za a sake shi ba su yan sandan eh shine sai muka muka mota aka ce za a kai state cid mm. shine sai aka ce wannan din sai shugansu ya ce a ba za a kai shi ba shine sai ana kowa yana ta kuka yana ta kuka yana ta cewa don allah an ci jamila kiya uri don allah ta eh. dage ba a yi eh. a mutu eh. to shekaran ne shekara ta goma sha ɗaya. Kin ma kai sha ɗaya ma inda nake kallon kiɗin nan kuwa. To ci gaba da bani labari so yanzu dai sai aka yi sarko a can wurin 'yan sandan kowa aka lallashi mamanki. Eh haka lillahi alama mamanki ki ita ce take son ma a nemo miki yanci baban ki kaman ya riga ya haƙura kenan ko eh shine sai muka dawo gida yayi ta ce ma baban mu ya za a iya ce abin maganan ne shine sai ya ce to ni dai ina ganin ta kaman mahaifiyata ce sai na kuma kuka take yi a kan na yaƙuri na yaƙuri ba dole na ce don allah abin magana ba shine sai maman mu ta ce wallahi don kaga kai kai yakka ni da yata ce in kuma ba baka santa ta shikenan shine sai ya ce ina santa mana shine sai muka ƙara zuwa wannan asibiti aka gwada ni sai aka ce ya buɗe ni iya unguwan ya dan fara shiga sai aka kai ni aka duba min ciki eh shine aka ce ba komai a ciki na shine sai aka ce me ya faru shine sai matar ta duba ni ta ce wallahi <clears throat> ya buɗa ta to in ta kamar su nawa aka yi abin nan ne ana ta yi ne ya kai wata da ake tuna kun yi nan watan kuna kuna yi a'a ba ke tuna ba amma ya eh. kai so goma eh ya wuce ma so goma to bayan nan da kika bayan da abin ya faru ya kika dauki kanki ya yanzu ban san halin da nake ciki ba kullum in muna wasa yana ta kuka ya a cewa umini ne sai na ce ba komai abin da yake da cikin zuciyarki mm. kina tuna abubuwan da ya yi miki da wayan da ya miki eh abin yana bata miki rai kin taba shiga cikin firgici da tsoro kila idan kika ga namiji na taba yin mafarki ba a je kotu ba yanzu an fara ba da kuɗi shine sai aka mayar da kuɗin aka ce in ajiye ni ma ban san ko nawa ta bada ba amma ta bada kuɗi cewa akwai hakura ga kuɗi a kashe magana eh to yanzu ke yanzu a cikin zuciyar ke kike ji al'amuran da ake nake ji ku masu wata kokar karar rama ce ba domin shekarun ta ba su kai ba mata maganin ne take ba wata ko magani kamata dai ana nan tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan iyaye sun ja darussa daga labarin Hawwa'u wurin tabbatar da cewa an sa ido ga waɗanda yara ke ma'amala da da kuma idan an gansu da kuɗi wanda ba a san daga inda ya fito ba. dole ne kam iyaye su yi taka tsantsan ga inda suke barin 'ya'yansu masu saurare wakiliyar sashen hausa a jos zainab babaji ta samu tattaunawa da wasu mutane da aka kama sun yi wa yara fyaɗe inda suke ba da bayanin yadda hakan ta faru sunana yusuf haruna to yusuf kai kuma me ka aikata wallahi sosai ne ya faru wata yarinya ne na kirata ta shekara goma sha biyu shi ne sai na yi amfani da ita amma na aikata gaskiya amma tsotsayi ne wallahi Ya ya zama tsotsayi eh to wallahi ban taba yi ba abin da dai kawai Allah ya kaddara haka ne kuma zuciya na ne ta daya ma gaskiya dan in ka bi son zuciya shine za ka yi gaskiya son zuciya ne wallahi a ina ka samu wannan yarinya eh a'a muna kusan gida ɗaya da ita ne cikin gida ɗaya kuna yan uwan taka kenan eh, eh a'a muna ha dukan mu muna haya na kira ta ne da na kira ta shine sai ta ce mun yunwa take ji to ka san sharin shedan shine abun ya to ne biyun da ta zo sai na ce mata a da ta ce yunwa take ji da ta ce yunwa kake eh. ji sai kawai ka kai yaya sai ta mun ba ta ɗari biyu shi na ɗauki ɗari biyu na ba ta to sai kuma shirin shaidan shi ne abin ya faru haka. To bayan nan fa. Na biyun ta sake zuwa da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a ta tafi sai na ɗauki naira ɗari wallahi na bata shine to wata ne matan daga gidan mu ta shigan ta fitan ta a ɗakin mu in ji abin da ya faru. to yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan. yi na dama wallahi ne muna kan na yi wallahi. wai me yake kai ku wannan aikin ne sha'awa ce ko yar shekara goma sha ɗaya. sha biyu wallahi sha'awa hmm. ne kawai abin nan ne dai kai ne daga Allah dai kawai daga gare ne dai tunda dai Allah yake in ka ga mugun aiki daga gare ka ne in ka ga kyakkyawa daga gare shi ne gaskiya haka. eh amma wani lokaci kuna amfani amfani da asiri kuna kwana da su don ku samu wani asiri wallahi ba asirin komai wallahi to amma yanzu idan kanwar ka ce aka yi mata haka ya za ka ji ma ba a jin daɗi gaskiya shi sabilillahi to amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko eh to ai haka ne dama duk wanda ya yi laifi a hukunta shi yana da kyau amma yana neman alkarama. sunana Yusuf Muhammad akwai yarinya wadda muke gida ɗaya da ita haka wasanni ya dan shiga tsakanina da ita. Yarinyar eh, shekaran ta nawa kai shekaran ka nawa? Shekaran shekaran ta bakwai yarinya. To kai kuma fa? Ni kuma ina da shekara 39. tara. Eh. To wani wasa ne ya haɗa ku da ita? Da yake na ɗan kunna kallo ne a ɗaki. Eh, sai kuskure ya shiga kana dan sa mata hannu a gaba A ka yi magana sosai eh ne nake faɗa eh, kuskure ya shiga na sa mata hannu a gaba hannu na yatsa ya aka yi yar shekara bakwai kai kana shekara arba'in wanda ya kamata a ce kana da mata ita ta shigo ɗakin ka eh, dama tana shiga da ita da iyali na suna yawan shira tana kawo mata shira suna shira sosai da ita da iyali to iyalin kan bata nan ne eh ta je kitso da daddare kenan ko da rana da rana amma me baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara bakwai kai tana shekara kusan arba'in hannu a gabanta. Allah malama shedan ne kawai. A ba wani shedan ai komai ya faru sai ka ce shedan ne zuciyanka dai akwai dai dalili ba wai shedan ba. ban da wani dalili wanda wuce kawai da shedan ne kawai da kuskure ne shedan kawai da rauni na dan adam kawai. Kana da 'ya'ya? Eh, ina da yara. Yaranka nawa? tara na hudu. Akwai mata a ciki? Eh akwai mace na ɗaya. Amma za ka iya yi mata haka? A'a. To me yasa ka yi tunanin yi ma 'yar wani haka? Wallahi kuskure ne ya shiga kawai da rauni na ɗan adam. suna Yusuf Bello abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah na ci naman sallah ci na ya rikice min ciki to sai na sha wani maganin gargajiya to shi ne a asibitin min damuwa ciki na ba lafiya na ji ne bayan gari cikin ya gagara to har gaba na tsaya na yi na yi kwanta ya gagara shi na gama yaron na shiga tsakanin shi na duk da sifana tsakanin cinyen shi waye eh, yaron shi wannan yaron Muhammad namiji kai ma eh, fade eh wallahi saboda sakamakon naman sallan da na ci ciki na ya muni ina duruda shin na ci domin samu sauki kuma shin ya asibitin min da wannan damuwa mu an bisa kuskure ne. Amma daman ka saba yi ma yara maza faɗi. Wallahi ban taɓa yi ba tukun ma wannan kar abin ya samu wannan mura wallahi tukun abin ya faru ban taɓa yi ba ban ma san yana na yi ba wallahi tukun kada wannan abin na faru. Amma yanzu shi yaron ina yake. Eh yanzu yaron iya na gida tare ba iya iya ma magaraji mai yanzu haka ne na aiki. Ka lalata shi dai kenan. A ya guri mura Eh hakan ya faru mura. To ba amma bayan haka din ya iyayensa suka yi da kai. Iyayen shi to sun kau kara ne kawai a wurin mai gidan mu shirin mai gidan mu ya tura mu mu zo nan gabaki da gaya musu duk abu na faruwa shi sun zo sun tambaye ni na gaya musu duk abu na faruwa kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji eh to mara na sani amma na neman alƙalma eh a ah, ka sani ka san menene eh, hukuncin eh na eh to hukunci na sani kamar ana kai mutum yari gidan yari kenan eh fatan kun fahimci cewar akwai sanayya tsakanin yara da dama da aka yi wa fyaɗe da kuma waɗanda suka aikata. To Zainab ba ta yi nisa ba wannan fayil na gaba an shirya shi ne akan wata yarinya 'ya shekaru goma sha uku da aka samu da ciki amma da amincewarta za a ji daga wajen ita yarinyar da iyayenta da ma wanda ya yi mata cikin. Bako Alex. Bako Alex shekarunka nawa? Talatin da biyar. Muna so da shi ne kira ne an ce tana da ciki. Wace ce kenan? Ta yarinya. Wace yarinya? Ita wannan muna so da ta Me sunanta? Sunanta Binta. To ya aka yi kai mata ciki? kuskure na jiya. A'a ba kuskure ba ne ina so ka gaya mun filla filla yi aka yi. Eh, mun so da ta mun kwana biyu muna so da tare shine jiya iyayen ta sun sun mamu hadu da su hanya sun tare ni shi ne wayan su ta tana da ciki ni ma ban ni tana da ciki ba ma sai jiya din ne ma sun na san ki. Ai baka aure ta ba dama. A'a ban aure ta ba. Shekarun ta nawa? Shekarun ta dai goma sha uku zuwa sha hudu haka. Shekara goma sha uku ta isa wanda za ka yi ka ce kuna soyayya da ita? Kuskure na shiga jiya. A'a ba. Ni ba na ma son ji wannan batun kuskure din. Me ya kai ka me ya baka sha'awan zuwa ka kwana da ita? Tun tana zuwa talla gidan mu ne shi za. Da ta zo talla sai me ya faru? shi ne ina sha'awar ta shiga burin kenan. Sai ka yi yaya? In ciki ya shiga tsakanin juna. Bayan tallalin mun dan kwana biyu tukuna kafin mun sadu da juna. Ka ja ta da ƙarfi kenan ko? A ba da karfi bane ja. Ba da karfi bane wallahi ba da karfi ne wani ja. Ita ita kawai ta zo wurin ka ta ce tana so? Eh ita tana zuwa wurin. Kana ba ta kuɗi kenan kana yaudaran ta ko? A ban ba ta kuɗi ba. Wani lokaci kan zuwa da talle na gidanmu. Tallan masu haka. Samun alfarma ya Wani alfarma kai ma ka san da alfarma shine ka yi ma ɗayar wata alfarma ba. na Muhammadu Sani abin da ya faru wani ne muka kama shi da ma yarinya na ciki abin ya auku jimawa mu ba mu san ban san yadda abin ya kasance ba sakamakon shekaran jiya cikin dare sai ta tashe mu da ihu ciki na ciwo mara ina ciwo nan sai na ce to bari gari ya waye yanzu karfe uku waye za a samu mai magani bari gari ya waye sai mu je a siya mata magani nan da na tura mata suka karbo mata magani ta sha sai ta ce bai sake ta ba bai sake ta ba na ce to ni ban san irin wannan damuwar naki ba to amma bari in kira likita na ya bincika sai mata suka ce a akwai wata likita a nan kusa da mu sai na ce to ku je ta bincika an gane wannan damuwa suna zuwa abubuwa da suka tafi ta bincika sai ta ce kai komai aka yarinya nan ciki ne da ita hmm. ciki ce eh abin ya daure mun kai sai na sa aka tambayi yarinya waye wanda ya miki cikin ta tsaya tana kumbiya ko ta faɗa ta ki ta faɗa ta ce fafa baki faɗa ba fa za mu gamu da ke fa to shikenan na fita na bar su da mata shine sai ta gaya musu wai ai wani yana nan ana ce da shi bako ni kuma na anguwa amma ban san shi ba sai na ce to ba damuwa za mu bi inda za mu yi mu san ko a ina yake shine ce muka samu wani makocin shi muka je muka tambaye shi kana da labarin wani mai suna ba sai ce eh yana da labarin shi ga ma gidansu na da muka tafi da jami'in tsaron guda ɗaya. muka je nuna mushi gidan da yake da ɗakin shi ya ce to sai a shirya lokacin da za mu zo mu kama shi muna tafiya shi wannan da ya mana dalilin sanin gidan ba mu ma bar gurin ba sai yi mana wayan cewa ai ku dawo gashi ya zo hmm. ce to shi ke muna zuwa kuwa sai muka kama shi sai muka ce to shi sai ce mu ka zo mu je ofis din mu ana neman ka ya ce wai a kyale shi je gida tukun ce a'a dokan mu bata ce a gaba. ya ce to mu je da na dauke su a mota mu da koya ba sai gidan nawa hmm. muna zuwa mu ɗebe su sun su uku sai na ce to a fito da yarinya ana buɗe ƙofa sai ta ce gashi nan kai fa ta waye wannan yarinya ce eh ya waye ta waye ta eh ya waye ta shine sai muka samu hanya muka zo da shi na. yin da aka yi ke na jiya. Mun ni ga baki daya ban san yadda aka yi har abin ya kasance ba. Mm. Kuma ana tambayar suka ce wa cikin wai har wata bakwai. Mm. Abin ya ɗaga mun hankali ba kaɗan ba. Kuma yariyan ba hajiya jiya ganta in take zan ba wai wata mai juna biyu ba. Ka faɗi mu bata nuna mana alamar ai ga wani damuwa da ita ba. In ji matsalar da aka samu kenan. To ka ba uwar san tambaye ta wani abu. Sunan ki ta. Salamatu Muhammad. To Salamatu gashi ki ta samu samu ciki me kika sani game da abu haka ba mu san komai ba ce shekaran jiya da shekaran jiya da daddare karfe uku da rashi ne ma muka san abu hmm. ba ka wallahi muna tare da ba mu ga wani halamun ciki ba mu ga komai ba ba wani halama kawai sai mun tashi ta dinga wai wai maranta maranta baya mun tashi mun je da tsakan da wai a buɗe a samu mai kemas muka ce ba mai kemas da za a samu yanzu a daren na baki bari ka wa. waye eh, amma bisa ga bayanin babanta cikin na ya kai wata bakwai cikin watanni bakwai din nan baki iya sa ido kin gane alaman cewa tana da ciki ba ba wani alama da azumi ma ta sha azumi muna sha azumi duka ita ma ta sha ba wani alaman da mun gani kuma ba ni kadai ne ba ma ina da kishiyoyi guda dukkan mu ba wani ya ga alama makota ma kansu da abin ya faru sun zo suna ta mamaki in kinganta ba zuke ce tana da ciki ba mu mun rashi inda aka yi sai da an je an yi scanning tukun scanning shine ya nuna ciki wata bakwai sauran a wata bakwai sauran sati biyu tallan na kina ji ya ce tana tafi gidan tallan ma shekara na biyu ma da barin masan ma wai tun a lokacin da tana kai masan ne wai suka haɗu da shi to mm. bayan ma na daina masan ma wato tana dinga bi shi kenan jiya mm. da an tambaye ta ta ce wai tana je gun shi ne ita take wai an ce kina ji da karfe zo kina zo wai da rana ita ta faɗa kenan ko da daddare da ta fita baban baya baya su fita ko samari da sun zo ma yana ce a tafa ce ba su a gida hmm. Ina kori yara ke a tsaya matsayin ki na uwa ta yaya za ku dinga kare ƴaƴanku musamman wajen sa ido tunda dai dole ne a sa musu ido saboda a rage yaduwan wannan abin da yake faruwa kwarai wallahi kan gaskiya mun sa ido mu dai wallahi ba mu ga halar ba ita kuma na tambaye ta na ce mata ke ya aka yi har abin nan har wata ɗaya wata biyu baki mana bayani ba wai idan ta je ta same shi wai sai tana zuwa tana samun saurayi hmm. wai sai ce mata wai ta bari tukunna ya ce dake ke kuma ba ki da kai ya ce ki bari tukuna shi ne ke kin bari tukuna kin ga aikin bari wai ce ce wace bari tukuna akwai abu na zai yi to me sunan ki Fatima Mani to Fatima ya aka yi gashi an ce kin samu ciki wajen wata bakwai ya abin ya hukun Ina kai talle na gidansu. Talle me? Masa. Sai me ya faru? Ina fi da mun shaƙu shi na gani na dawo na daina masa ɗin. Mm. Mun shaƙu shi. To da kuka shaƙu sai ya aka yi? Sai da ma daina kuma sai wurin rungar zuwa. Ke kike zuwa wurin shi kenan ko? Eh. Shekarun ki nawa? Sha uku. To shekarun ki sha uku amma kin iya zuwa wurin namiji? Ba ki a eh. makaranta ne? Muna ji. makarantar boko ko na arabi na boko ko amma me ya baki sha'awan ki dinga zuwa wurin shi na ga masha kula shashin ya sa na ganga to amma da baki gaya ma iyayen ki cewa kina son aure ba ne a'a amma kina tunanin cewa kin bata ma kanki rayuwa ina tunani Ina tunani ta yaya kika bata wa eh. kanki rayuwa akan cikin shege Mun kama yan fyaɗe masu lalata yara ganana Mun kama su su hudu ne a hannu yanzu. Ɗaya ma daga cikin yaran ɗa namiji ne. Wato wanda aka yi mafaɗi. Aka yi mafaɗin mm. ɗa namiji ne ɗan shekara sha ɗaya. mun kai su asibiti an tabbatar da cewa eh, lallai ana musu fyaɗe. Kuma alhamdulillah likitocin suna tuba ƙoƙarin ba su magani. da eh, abin da na lura a cikin waɗanda na yi magana da su kusan dukansu suna kusanci da waɗanda suke musu fyaɗen nan. eh mun samu korafi da muka samu korafi daga wannan aka yi fashe daga sai mu fara dubi muna cikin bincike har da mu sa sai mu kashe wanda ya sata sai mu kama shi to ranka da dai da dai kun saba musamman cikin yan kwanakin nan kuna ta samun ana yawaitan yin faɗen nan kuma kuna samun rahotanni don kamawa eh, me kake ganin kamar ya kamata iyaye su yi musamman domin kare su. na farko dai ya kamata iyaye ko in ce ya waje ba ma su kara lura da 'ya'yansu na yaran ke shiga ina suke sannan na biyu kuma ya kamata idan sun ga abin da hankalinsu bai sama ba su yi saurin sanar da hukumomin tsaro domin tun kafin abin ya zama lalacewa a yi wa ba. Tarbiyya akan abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin namu na yau. Da fatan an amfana da darasin da ke ciki. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC da ke sallama da ku. Ku huta lafiya.